بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غاية التحميد وأشكر ذا الجلال والإكرام على كرمه ومنته علينا يا رب الأرباب ويا خالق كل شيء ويا رب السماوات والأرض نشكرك يا خالقنا ورازقنا نشكرك يا ذا الجلال والإكرام ونحمدك على الحق ونسألك الصلاة والسلام على حبيبي ونبي محمد يا أرحم الراحمين فسل صلاة الذي لا بداية له ولا نهاية له فيكون على مستحق به يا أرحم الراحمين فسل صلاة الذي لا بداية له ثم صلاة تكون لعبد فيكون على سيد الأولين والآخرين زيادة ذلك والإكرام أجمع جمعا من الصلاة والسلام على مختارك محمد يا رضا الجلال والإكرام وسل وسلم على من أنزلت على حقه القرآن ثم تصلي وتسلم على حقه محمد آل محمدا من أخرجنا من النار إلى الجنة وأزال عنا الجهل وزيننا بالعلم وهو حبيب أمين كريم شريف عظيم عزيز مأمون محمد رسول الله يا إله العالمين وسل وسلم على كريم طاهر مطهر نبي الذي لم تعاينه مقلة من الناس إلا شفها الرعب والحب يا ذا الجلال والإكرام فسل وسلم على نبي الذي لا شبيح له ولا شريك له في الخلق يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على نبي الذي لا كفاء له ولا نذير له في الخلق كلها يا إلهنا فصل وسلم على شرف الإبادة فصل وسلم على ركن الطاعة فصل وسلم على من سبب الطاعة والعبودانية أعني أول عابد من بإبادته لعبدك يا إلهنا ونسألك الصلاة والسلام عليه وهو سبب الإيمان وباب الإسلام والإسلام ولا إيمان إلا بحبيبي محمد ولا الإسلام إلا بحبيبي محمد ولا الاستغفار إلا بحبيبي محمد ولا عالم إلا إذا تعلم محمد إلهنا فصل وسلم على الحديث علي صاحب السنة صاحب السنة محمد فصل وسلم على من سبق قرانه فصل وسلم على من قال الله في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك فصل وسلم على شهيد الله يوم القيامة أعني وكيل الله يوم القيامة فصل وسلم على حبيب الذي لا ذنب له ولا عيب له وما أخلى عن أحد يا أرحم الراحمين فصل وسلم على جليل الدنيا وأمانتها فصل وسلم على جليل الحشر والاجتماع إذا فصل وسلم على باب السلامة ويوم الحشر فصل وسلم على باب السلامة وبكتاج الجنة فصل وسلم على أول ثم أول أعني أول من تنشق عنه العرق أول من يدخل الجنة أول من أول من يقوم أمام الله بدون تذسج فهو محمد فهو محمد كريم صليل نبي عاقل لبيب كريم طاهر من أكرمه الله بنفسه محمد رسول الله وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد أنا ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أرحم الراحمين وليس لنا فخر ولا مقام ولا درجة وما بلغنا أي شيء ثم لم نبلغ أي شيء بل إننا نحب حبيبك محمد من قلت هو هو نعم. وما سواك وراءه من هو هو في الدنيا ولا دين إلا دينه من هو هو وهو زوج لا إله إلا الله وزوج محمد رسول الله إلهنا فسل وسلم على سائق الشهادة فسل وسلم على باب الإسلام ومحمد يا إلهنا فسل وسلم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 يا مسو يا محمد رسول الله يا مسو محمد رسول الله ina gaishe mu da gaisuwa irin wacce waɗanda suka zaɓi kansu suka ware kansu suka ɗauki annabi ne ba. mafi darajar bayi da ko da hauka ba a cewa ga nabi wallahi annabi mai girma da cikar daraja Kamar ban annabi wanda shi kadai ne zarar buru wanda duk ka gani na koma zan Allah wanda tun ya zo duniya duk girman sa da gida ne mafi girman daraja mai qur'an adan attaura da injila da sura gatan je gatan yau har ka gobe yau mulki ya bace ko adan Allah nazarin Allah umarnin Allah wanda saboda kai aka ayanta Allah mai gida wanda idan da kowanne gidan wanda saboda kai ake imani da Allah dalilin isasshe girman ka ya sa Allah ya saukan ma da Qur'ani da yaran ka mafi arzikin masu arziki wanda duka gani da tsira kai ya kama ya Muhammadu Rasulullah girma har a fadar Allah wanda ita cancanci Allah iman salati kareman da bai taba zunubi ba dan isa saboda shi Allah gafarta zunubai yake madaukakin madaukaka hmm. wanda ya kai Allah ya take man baya da wallahu ya asbu minan nas kareman annabin da ba a cewa ga daidai kai wanda daga Allah sai kai daga ban Allah sai shi daga yardar Allah sai shi daga buwayar Allah sai shi daga yiwa Allah sai shi daga gatan Allah sai nasa ko daga Qur'anin Allah sai hadisin Muhammadur Rasulullah daga fikirin Ubangiji to sai salatin kaya ya Muhammadur Rasulullah sai yadda dole daga wajibi sai sunnar ka ya Muhammadur Rasulullah albarka daga la ilaha illallah sai muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mai wuyar fahimta mai wuyar fahimta dan dan aminatu mai wuyar fahimta kanin shebau mai wuyar fahimta yayan aliyu ga wuyar fahimta abokin siddiqu ga wuyar halitta uban gidan mai girman daraja sirikin usman zinnuraini kai kadai na gaske yayansa gidina ali kowa ka gani allah ya kaga a bayan bayan ka ike oh, oh, oh. darajar masu daraja an rasa yadda za a yi a gane girman ka baka zo ba sunan ka ya cika duniya ya Muhammadu sallallahu ka zaka duniya ta cika ta da imani kai kaɗai cido kwaya ɗaya ta ka ci gabas ka ci yamma eh, ka ci yamma ya ci kudu ya ci sama ya ci ƙasa ya haɗe baƙi da fari ja da algashi masani da wawa faɗakakke da hatsilalle mai ilimi da jahili mai arziki da wawa oh. talaka da mai arziki masarake da wawayenmu da bayi ya tattare mu mata da maza ya miƙa mu ga munan duk wanda yake takamar mu kai ne ba dan kai ba da abin sha ruwa in baka tsamo mu ba ina za ka daure mana kinji ya ka zo da qur'ani mun faɗa ko ka faɗa hadisi sannan mun bi eh, ka hada ka hada alakar mu da Allah har Allah ya ba alƙawarin wanda DJ yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah da wani ba ya amince ka cece shi kai kadai birnin wayewa cikakken annabi baka bar mu da bautar ba kawai ka ƙara mana rayuwarmu murna nake yi domin sa muka zama wajaju har sa tufafi sai da mai gida duk koya ya koya ma kasuwa ya koya ma aure ya koya ma makwabtaka ya koya ma abuta ya koya ma abokantaka ya koya ma zumunta ya koya ma kwalliya ya koya ma zama ya koya maka cin abinci ya koya ma shan ruwa ya koya ma tawaida ya koya maka rukiya sannan ya sanar da kai da yaya za ka kasance ya koya maka wasan yarinta ya koya maka yaya za ka yi asabarta ya koya ma yayin shekunta sannan ya baka ta gomashin da ba za ka talauta ba sai in kai ka dama ka talauta wani irin mai girma ne wanda isa dole muke bin iyaye wanda isa iyaye dole suke kyauta wa yayaye wanda ya tilasta mace tafi haƙƙin mijinta ya tilasta wa miji ya ba da haƙƙin matarsa tsayayye cikakke adali wanda shi ba dan shi ba a banza zaliki zai mana maganin wahalar jiya hmm. duk a duniya ibama mu kullun aljannan mu a hannu yake cewa ya yadkhulul jannata illa man aba Wakila qila man ya aba ya rasulullah wa qala man adaani dakhala aljanna wa man asani da aba wannan shine mu kullun aljanna aka buga tambari akan mu wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wanda ya wannan da yanga da gazine da lanta za ka shige da yasa ba ta da mafudi illa Muhammadu rasulullah ba na kuma cewa ina san annabi da baki ta isu sai ɗabi'a da halaye da akhlaq ta yi sai ka gudarwa zunubi a guje ka niƙe wa ka niƙe wa bin Allah ta kyau mm. sai ka faɗi mai girma a fili ka faɗe shi a zuci mm. ka faɗe shi a baki ka faɗe shi a aikace ba cin amana babu gulma babu hajinci saboda me saboda mai gidan masu gida ne ya ma ya zaka ba ana na ne ba zan mana murna ba bayan saboda shi muka tatu mu ne fa khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu ne zababban nan da muke da manja ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa bislaha mu ne sabiquna al awwalun mu ne muqarrabun mu ne ashabul yamin mu ne ashabul maimana mu ne wadanne mu ne wa ma walad ya'yan mai gida annabi kenan wa ma walad mu ne wa ma walada su wane ne mu ne gurrul muhajjali na yawmul qiyamati da haske muke tashi ranar kiyama ballantana irin mu wanda mun yadda muga annabi kawai ya gifta mu mutu kuma a kan sansa muke fatan Allah ya kashe ku ko a kiyama ba za mu zo da guzurin komai ba sai da kauna shi ta ku iddu li ahwali al qiyamati hubbahu fa hasbi fali minhu malazun wa marjau wa iddu hubbahu ina tanadin san kaunar Muhammadin Rasulullah li ahwali al qiyama saboda tsoron nan na basitar ranar al qiyama fa hasbi ya ishe ni marjau mafaka ya ishe ni mafaka inda mafaka bayan sawaye inda shi ya kyauta da aljanna ne ya yi maganin wuta ne ya faranta wa kudura ne Allah ya gargace shi ne ya kira Allah ne ya kira shi yaƙi ya nema an bashi ya faɗa an yi a masa an rantse da shi ne ko an rantse da zamaninsa an raka shi yaƙi ne ko Allah ya mai yaƙi ne Allah ya faɗa saboda shi Allah ya zagi saboda shi ko Allah ya habaici saboda shi An ya tsine wani saboda shi ko Allah ya ashar saboda shi ne illa Muhammadun Rasulillah. shi ko shi kadai ya taro wannan babu kokonto ga yawon kowa gaya wa kowa karkar kokonto hujja kake da ita shi da ya isa ya kyauta da aljanna mai yi ba ya ba mutum ya ba aljanna ya ba dabba ya ba dutse muhammadin rasulullah a yasa tasa ce wani in ya isa ya yi ya isa ya yi can sarkin mu masoya shatan muna yau mulki ya mace dole a take ma baya mai aljanna aljanna rubi goma goma muka san kai dan aljanna ne ko ma san sabo saboda haka shine abubakar siddiqu sai annabi ya bashi aljanna dan aljanna rubi goma ta rubi goma abokin annabi ne kamar wannan abotar sirikin annabi ne annabi ya ce gafaran lahu man sa halali au sa hartu wanda ibani ana aura ko na bashi Allah ya ban gafara kenan hurafa'ur rashidin ne sannan ashatu mubashshir bil jannati ne sannan kuma ta ina yana cikin wanda suka yi yakin badar sannan ta ina shine annabi ta dutsen uhudu su fa annabi anna alayka nabiyullah wa shahidai wanda Allah ya kira shi da sunansa a ina ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا ana إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم على حق من على حق محمد على حق سيدنا أبي بكر الصديق نشد شيدا وأن سنا زولا أشكون قوانر محمد رسول الله سيدي أبو موسى الأشعري سنة سيد الأنام يجي جيكا ذاك قوان ذي تهون فاري abubakar ne zai fara zuwa zai fara zuwa kace in ne masa bishara da shi dan aljanna ne shi ne wanne wanda suna zaune da manzon Allah sai da Aisha sai da Abubakar ya zo ya shigo ya sallama ce marhaba bika ya ati ya ati ya Allah minan nar na da kai ya iyantaccen ubangiji ga barin shiga wuta na tara kai kiransa ɗan aljanna saboda menene saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ana awwalu man yadkhul aljanna summa abubakar ne farkon shiga aljanna sannan na abubakar siddiq wannan goma ta cika bara'un muku gyara wanda ya taba jikin annabi kuru-kuru dan aljanna ne shine suke zira su babu gyautu da sai na baka suna yi da suna haɗa kafafuwan su ƙara gaya muku sai na rasulullahi ca'i da ƙurai da ɗan uwansa ba su ba faɗi sunan ba da suka yi sa'insa da sayar na abubakar da ya miƙe ice ba kai karka kuma taɓa min abokina kun ƙi ni ya so ni kun hana ya bani kun juya ya yadda kun ƙaryata ya gaskata kun dake ya biyu da abubakar sadiq ta za ku na gaske wanda aka ce wasa ya jannabu al'atika al'atika waye mai tsoron Allah aka ce wannan ata nufin ka ya Abu Bakar me matsayi ka kafu kowa inna akramakum inda lahi shine sai na Abu Bakar gashi cikakken malami tsakanin tsakanin sahabban manzon Allah duk sanda za a yi sallah sai annabi ya ce ya ummuhum alamuhum wanda ilimi ya musulmanci wa man za a ce Abu Bakar ya masoya muhammadin Rasulillah. yaushe za mu zage damtse mu take bayan oga sarki sai na abubakar zai shiga aljanna shine sarkin masoya muhammadin Rasulillah. wannan annabin shakundum ne shi ya ba shi aljanna duniya ta kace baka isa saka hada faru ko ba kan faru al'akabari mai bambara gaskiya mai bambara tsakanin karya da gaskiya mai kafa tutar gaskiya ta tsaya faru faruƙul a'ala wanda a kansa tunowa na ya ta ji girma wata rana yana so a samanzan Allah ya hana mata matan gidansa fitowa da shiga gidan ya rasa yadda zai ya rasa yadda zai to a lokacin sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisinta ah. take cewa muna fita baya a gura ta faiha nan muke zuwa wanda zai biya bukatar sai je ya iya dawo gida ba a yi masai da a gida ba lokacin ba aya ta tsari. wata rana sai sai da saudatu bintu zama'a tana da tsi sosai sai ta fito ta tafi wajen gurin sai ta da baka a ah, Allah Allah Allah saki dawo lafiya ya saudatu ai mun gane ki muna gane ki daga ninki. sai ta fasa abin ta sun ta koma gida tana koma sai ga jini yana zuwa ce Allah ina gaishe ka ya kuma sannan ya ce gaya ba ga ayat tsari ta sauka wa karna fi biyu tukunna wala da a zauna a gida a je wa ita sai da umar umar faru mm. sadauki ne a da ya dawo kuma sadauki maganin yan jiya maganin yan zamani shi daban yake ba an gaya muku aljanna sa goma sai ku tura biyi gaba ku sani ya maso masoya muhammadin rasulullah da addini a koyan iki farkon bayyana shi sai na Umar bin Khattab shi yana kirari yace anna da'awatun nabi ni addu'ar manzon Allah ce sanda manzon Allah yake cewa Allahumma a'izzal islam bi ihdal umaraini imma amru bil hisham aw umar bin khattab Allah ka ka buwaye wannan addinin da musuluncin mutum biyu ko Abu Jahal ko sayyidina Umar bin Khattab sai Allah ya shirye da sayyidina Umar bin Khattab a dan aljanna ne ai isa sayyida hafsa manzon Allah ya aura ya shiga wancan hadisin gafaran lahu man Hausa har tuhu shi kuma ɗaya ne daga cikin hulafa'ur rashidina ya kuma bin sayyidina abubakar ina aisha kuma na bil jannati ya kuma bin sayyidina umar sayyidina abubakar sannan kuma a can abu musa al-ash'ari bayan ya bude wa sayyidina abubakar kofa maza Allah cika koma umari ne kai mafi shara da shi dan aljanna يا مصو ya رسول الله يا مصو يا رسول الله يا مصو يا رسول الله cewa ni ne mai wakilai نمي a ƙasa قسم wakilai? ni nake da wakilai hudu a sama nake da jibrilu nake da nake da abaradilu nake da wakilai huda Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma nake da waɗannan ka ji shi guda nan gashi albadin ka ji na baka biyar mu ko mu ƙara baka manzan Allah yake cewa yake cewa da wai yake cewa da dutsen uhu faskun ya jabal fa'alama anna alayka nabiyyun wa shahidai wasa yadina umar suna tsaye a kan wanda dutsen yake faɗa nawa kenan shida bara baku na hudu shine wanne abokai na da suke da hankali suna kiran sanda zai ki kamar ita ya sulhul hudaybiya aljanna ta nawa bakwai sulhun hudaybiya annabi ya miƙa hannunsa ya ce an zo da labarin cewa an kashe sayyidina umar sayyidina usmanu dan ku an kashe sayyidina usmanu wallahi yau sai na sa mutan baka su raina kansu suka ce haka ne ce eh yace wanda iya dai dora hannunsa salmatu dan aka babu shi ya fara dora sannan sannan sai na abubakar siddiqu sai sai na umar ya dora yana hawaye ina ka ba mu za ka ba ka ba ni izini ba sai an wannan mubayi'a abba ni da ma da tawa ta sunniya na ta ta mubayi'a ana wannan kuwa sai ba aya laqad radiyallahu anil mu'minin يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة أنا زولي ita yanzu dan aljanna zai shigo nan sai ga sai na abubakar yanzu zai kuma shigowa sai ga sai na umar nawa tara قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اول من يدخل الجنه ثم ابو بكر tumɓa goma goma kaji mazaje wanda su muke so mu raka wanda ya raina tsayuwar wata ya hau ya gyara haka muka ji ku a qur'ani Allah yana faɗa ruhama ubainakum tarahu ruk'an sujadan yabtaquna fadlan wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud dhalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazar in akhraj Darel Cuma